Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17, 25 da kuma sittin. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalol da kuma niyya. Ko kuma VOA Africa zango 200.5 sai kuma Alpha Radio a kumasi na Ghana. Za ku iya sauraron mu kuma kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet akan voahausa.com. Masu sauraronmu mu, Assalamu alaikum. Yanzu ma Amina Buhari auna ce ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku maimaitawar shirye-shiryen domin iyali da na kasa Amma kafin nan ga halin da duniyar ta waye gari. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya koma kiri. Firaministan Pakistan Imran Khan ya aika wa takurar aikinsa na India Narendra Modi wasika da yake kira gare shi domin su shirya wasu wata zaman sasantawa tsakanin su A cikin wasikar da ya aika wa Modi a ranar Juma'a yana masa barka game da zabensa a karo na biyu a matsayin Firaministan India. Indiya. kan ya rubuta cewa pakistan tana so a magance duk wata matsala ciki har da batutuwa masu nasaba da takaddama a yankin kashmir a cewar kafofin yada labarai kani ya kara da cewa tattaunawa tsakanin kasashen biyu ita ce hanya ɗaya tilo da za ta taimaka wa kasashen biyu su yaƙi talauci a don haka dole ne su yi aiki tare domin cimma wato ko kuma ci gaban yankin pakistan tana buƙatar a tabbatar da zaman lafiya da ci gaba a yankin asiya ta kudu a cewar wasikar khan yana mai cewa dole ne a samu hakan kafin kasashen yankin da kuma ma yankin gaba ɗaya su samu ci gaba sai dai jami'an india sun ce modi bai shirya wata ganawa da kan a taron kolin kungiyar raya tattalin arzikin kasashen turai da asiya wanda za a yi a bishkek babban birnin kizistan a mako mai zuwa wato babu wani ganawa da aka shirya a cewar wasu jami'ai na indiya sai dai ya nuna mai magana da yawun wato ma'aikatar harkokin waje indiya ya ce idan ka duba wato babu abin da aka shirya ma narendra modi akan tattaunawa ko kuma wannan wasiƙa da ake cewa an aika ma ainihin shugaban na indiya don haka su a iya sanin su ba san wani abu da za a yi irin haka ba sai dai a cikin 'yan wannan lokaci wato indiya ta ki ba da kai bore ya hau a duk lokacin da pakistan ta buƙaci a yi zaman sulhu ko kuma sasantawa a 'yan kwanaki masu shigowa ne majalisar tarayyar amurka za ta fara sauraren bahasi a kan rahoton bincike da robert mueller gudanar a kan ko rasha ta yi katsalandan landan a zaben shugaban ƙasar amurka a zaben wato shekarar 2016 yayin da kuma ake kira ga kaddamar da wani bincike da ka iya kai ga tsige shugaba donald trump sai dai mula mai bincike na musamman da ya murabus kwanan nan bayan ya kammala aikinsa ba zai bada bahasi gaban kwamitin shari'a na majalisar wakilai ba wanda ke fara wata wani zama na saurare a gobe litinin da ake yi matake darasi daga rahoton mula da shishigin shugaban kasa da wasu batutuwan aikata laifuka kwamitin zai saurari bahasi daga tsofaffin lauyoyin amurka da wasu masana akan harkokin shari'a da suka hada da jean wato don din kenan babban mai ba da shaida a babban shari'an watergate wanda aka yi a cikin shekarun 1970 da kuma tsohon lauyan fadar white house a zamanin mulkin shugaban amurka na wancan lokaci eh, richard nixon a ranar laraba kuma kwamitin tattara bayanan sirri a majalisa zai irin wannan zaman sauraren mai take darasi daga rahoton mula kwamitin mai zaman wato kwamitin zai mai da hankali ne a kan bayanan leƙin asiri wanda suke tattare da matsaloli da rahoton mula ke kunshe a nan kuma mula ba da ma'aikatansa ba za su ba da bahasi ba amma kwamitin zai saurari tsofaffin manyan jami'an hukumar binciken manyan laifuka ta fbi da suka hada da robert anderson da stephanie douglas ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc amurka da mexico sun cimma yarjejeniya a kan batun bakin haure domin dakatar da haraji da amurka ke niyyar dorawa kayan mexico amma kuma amurka wato jami'an amurka sun ce har yau dai donald trump na da ikon dora harajin idan mexico ta gaza cika alkawari kasar mexico ta himmantu wurin daukar kwararren matakai na dakile kwararren bakin haure da ke ratsawa iyakar wato kudancinta. ta ana ɗaukar wannan mataki ne da zumman kawo ƙarshe ko kuma rage yawan bakin haure da suke ratsa ta mexico zuwa amurka yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC inda an jima kaɗan za mu maimaita muku shirin domin iyali. Amma bari ku fara da jin maimaicin shirin na kasa ba kasawa ba tukuna. Na kasa. Na kasa. Na kasa. Ba kasawa ba. Jama'a salamu alaikum barkanmu da sake haduwa da ku a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako. Shirin da ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka wanda ni Sule Mumuni Barma zan gabatar. Ƙungiyoyin nakasassu a jamhuriyar Nijar sun bayyana damuwa akan yadda ake ci gaba da jan kafa wajen fitar da kudaden da doka ta tanadi domin su a matsayin kudaden tallafi na cikin gida. Yayin da aka shiga wata na shida da so mazartar da tsarin kasafin kudaden ƙasa na shekarar 2019 bayanai na nunin ana ci gaba da jan kafa wajen soma baiwa nakasassu abubuwan da suke bukata daga kasan da aka ware musu na waɗannan kuɗaɗe. uwa uba bincike ya nuni da cewa an zaftare kusan kashi hudu daga cikin biyar na abin da gwamnatin ta nijar ta yi alkawalin baiwa na kasassun kasar a kowace shekara kamar yadda shugaban kungiyar makafi ta kasa musa nasir ya shaidawa wannan shiri a wata tantaunawar musamman kaga bara miliyan hamsin da biyu ma gare mu don ka a kofirin da ya ɗauki alkawali da ya ce don ku bana insha Allah za a kai mana shi miliyan ɗari da hamsin kaga wajen 150 ole mu samu 150 sai aka ma miro shi kasa miliyan 32 da wani abu kuma cikin miliyan 32 da wani abu yau muna hata na shidda yau zancen na kama wanzu hata shidda dosekin da a wajen minista na ta population ni dai wani lissani dai na karshe sun shi dosi 30 da wani abu to har yanzu dai ni kama ka zancen gade babu dalar da dai wanda dai gashi wanda dai mutum mai na kasa ya aje dusen shi ya samu tun daga kan ka samu amfanin wannan asusu ita minista tana tambaya sai ka rubuta wasiƙa na tambaya ga abin da ka so a taimaka ma to lalle duka inda na kasassu suka yan uwanmu na cikin jahohi da na yamai duk mun haɗa musu kuma wallahi jama'a da yawa sun aiko wasiƙansu da yawa kala yan ka ɗauki guramu ka ɗauki makashi kurame su albinos babu duk wanda bai ashe dusin shi ba dai nan da minista saboda mu ci amfanin wanga fon da ya kamata a bamu na asusu mai har yanzu dai muka kusan canga ba a samu ba dusin dai har yanzu dai suna nan da minista tun da muna bi saboda ba mashi inda yake satin ga da huce akwai wasu dusin biyu da tun bare kamata a basu to har yanzu suna an na gaba ma dosi na biyu har yanzu suna nan on niveau minista wanga sati na suka ce za su kai su can on niveau finance shi ma tana ba tabbata na ba kaga lokacin da ana gyaran ya mai da mai mai jihohi namu ako a tele da yawa kamar inda eh, gashayu ka aiki na hannu mhm. nan dai ya mai da ya kai ina jimi shago arba'in da wani abu da an kashi da ya kamata a taimaka musu in ka ɗauki duk shago kana samun wajen mutum biyar zuwa shidda suna aiki dibo in ka ɗauki arba'in wa mutum biyar wa wajen mutum ɗari biyu kenan to wallahi na ce ma duk sun sun tambaya a taimaka musu saboda su samu su bude sabon shaguna to wallahi har yanzu dala guda ba a basu ba kaga mutane na wanda suna na ashe ba su aikin komi cikin jihohi ka ɗauki kamar su maraɗi su tawa ai musu haka nan da yawa suna nan zamani na babu aiki tunda inda ka aikin ka an zo an kashe ma ma'aikata kuma ba a taimaka ma ba kaga akwai matsala na kan gaskiya shi kuma fon kinga ba wani abu na ba miliyan talatin da biyu tunda misali ka ɗauka munin ma makarantar mu nan ta makahi muna ci wajen miliyan ashirin kuma bancinta akwai makarantun da gare mu ƙanana cikin shahohi da sun kai ashirin da biyu wani muka taimaka ma yara to misali ka ɗauka miliyan talatin da biyu in ma a ce ma bangaren makahi dai bisa haraka cin abinci yara daga nan ma suna iya kada. Kana maganar miliyan talatin da biyu aka keɓe muku alhali a ka'idance miliyan ɗari da hamsin ne doka ta ce a baku. Kun bincika kun jiya aka yi waɗannan kuɗaɗe aka rage su. To ka gane shi kamar minista firin minista shi na ya ce muna mutai insha Allah cikin dokokin da za a yi na idadin abin kuɗi kwa za a kai muna da miliyan hamsin da biyu zuwa miliyan ɗari da hamsin. to abuna wanda sai takardu da an kai su an ka kare an ka can wani l'assemblée da mun ka bincika ashe ba a ma sa kuɗin na 150 cikin abin da prime minister ya ce ba. cikin tsarin kasamin kudade ba a sa miliyan 150 ba a sa miliyan 150 kenan ba sai an ka kara ma ragewa ka gani don abana wanda ya daya muna kai tunda fisbila yan ka doka su kamar mayya can shugaban kasa. prime minister hakan ga lallai suna so a taimaka mu kan gaskiya fa suna tare da mu kullum. ko an ba da eh, decision daga sama mai da kasa ba a yanta 150 kinan ya ce a sasu amma kaga wajen minista na finance da unuwar lasamble ta kai can sai gamu da miliyan 32 ba amma bar mana kudin mu na miliyan 50 kinan da an samu ba ba sai kuma an kawo kasa ba yanzu wato risha ta ba da ruwa guga ya hana ya hana don ka gani hakan gana a lokacin ka ɗauka mu kan mu Eh, Gashewun da akwai nan cikin Nijar mojan dubu dari bakwai muke hada dan kai yanzu kan dubu dari bakwai hada dan kai an ba mu miliyan talatin da biyu in an ka raba muna a ce ma a ce wai a kasa kowa ya samu duka bai wuce kowa ya samu dala bakwai bakwai. kun bincika kun tantance zahiri a ina ne wannan matsala take kun gano. to shi na har yanzu lalle kam in ka ɗauka ako matsala univodi minista kama ta population lalle tabbata na ako rishin cin gaba kamar na dosiye tunda misali ka ɗauki yanzu akwai 'yan makaranta wanda ita minista tana taimaka ma wanda suka yi kamar su institute hakan ga prive na university masu zaman kansu to minista tana ba su taimako kamar rabi tunda gwamnati yana ba su rabi can univoyin suna da burs sai a ba su rabi minista ta population ta ba su rabi to ka gani dukansu sun kawo kama Eh, inscription na lakwal su masu zaman kansu ga taimakon da ya kamata a basu mm. to yanzu da kuma zance akwai wasu sun kai shekara biyu har yanzu su yi dosin sai nan on da minista bai ci gaba ba har yanzu na kaga sai mu ce a kolehin wajen minista tunda ba mu sani ba eh, su ma'aikatanta na abba su tsaya su yi aikin su tsantsa ko can on finance na abba a son a ce ta aiko dosiye ta dakanta inda a priorite su ne ya kamata a ba kamar mu ba mu cikin priorite don shi sa kullum sai ka ga kin mu shina baya mun har ba su shawara yanzu misali cikin miliyan 34 kin ga da an ka bada suna iya a ce ai musu wani yan fon ai na ga minista kamar ta isfor eh, jenes ko fon na isfor na ga gaba ɗaya na aka zuwa mushi to dan mu ba a ce mun lefon kin namu a ce ita minista an bude mata kwanta can wajen minista kinta bakin da an ka fara harkar birji a tura mata kudin nan gaba ɗai kenan kaga zai bata kokari ta eh, bude itar kanta ta san wani da wani gaje yana ya kamata a taimaka ma sai ta tambayi 'yan kasuwa wanda ka so ya zo ya apel dofur bala ga shi miliyan 34 ga ina son ka sai kaya na guramu kaya na makafi kaya na kutare na aiki kaga kenan shi commerçant zai ba bada wana hmm. so shi can gaba sai ya bi kudin shi can wajen trezor a yi rigirin zuwa gaba da yake shi prime minister ne ya sanar da ku cewa e, ya ba da umarni a ƙara waɗannan kuɗaɗen tallafi daga miliyan hamsin su koma miliyan ɗari da hamsin na sefa hmm. e, kun sanar da shi cewa ai ga abin da ke faruwa lalle ko federation ta ga prime minister ko tun da har delegation an kai an ka zo an gare shi da konsayen shi da komi sun ɗauka mana alkawali in za a kin birje na revision kwa na birje don insha Allah za su faɗa ma wajen minista tamu saboda a samu a yi teni point da mu na management kin birje kwa to har yanzu dai shi muka ji babu abin da an kai lalle yana labarin haka nan kuma ya yi instrukin duka takanisiyan kin shi su samu a taimaka mana don abin da ya ce na san san kanta miliyon kinan a sa ciki to matsala har yanzu dai babu wani abu kuma can wani wuri l'assemblée ba mu wani abu tunda ko l'assemblée ita commission social da duk wanda ya kamata su taimaka mu da kuma duk mun ba su wanga labari prime minister ya ba da alkawali da shi shugaban kasa ma ya ce mai ya ta ya gane mu duk abin da ka tambaya a sa muna don ka kaga abu zai ɗaya muna kai daga sama an bada mai da kasa marasa gani inda abu yake don muna fitar ta yalla in can wajen minista ta ko wajen minista finance wuri ma a samu a taimaka mana tunda makasassu suna cikin matsala na kan gaskiya yanzu ko baran gada an ka hana kaga wata matsala na wanda kana gida ba ka komi an hana ma ka yi bara inda za ka yi ka samu abin taimako kuma an zaka duk inda adda shago gare ka inda ka aikin ka an kashe ma shagon ka an hana ma aiki kuma ko ka ta kasar waje ko su kotunu ko su cote d'ivoire su ma can suna korana su hana bara kaga akwai matsala na kan gaskiya ka zaka zamna baka komi kai ba ka gani kuma an hana ma aikin da ya kamata ka yi ka koya kuma ka iya aikin nan na. To masu sauraro a nan muke dakatar da wannan shiri a yau. sai a makon gobe za a ji ci gaban wannan tantaunawa da shugaban kungiyar makafin kasar Nijar Malam Musa Nasir a madadinsa da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ni Sulaimu Muni Barma ke ce da ku salamu alaikum. yanzu kuma ga maimaitawar shirin domin iyali. Ya Allah ya Allah na roƙa. Allah ni kai ne na roƙa ba roƙi ka don ka ba. Ku jama'a tambaya ni ke da. Ku jama'a tambaya ni ke da. In ƙasa ta saka hannu akan doka abin da ake nufi dokan nan wajibi ne akan ta aiki Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a shirin domin iyali a yau Alhamis ta farko ga watan Yuni shekara ta dubu biyu da goma sha tara. Alheri Grace Abdi ce ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. bayan rantsar da shugabannin siyasa a matakin tarayya da kuma jihohi a najeriya inda hankali ya karkata yanzu shine raba mukamai da suke galibi na dorawa ba zaɓe ba abin da ya sa mata yin gangami na neman a cika alkawalin ba su kashi 35 cikin 100 na guraben bisa ga dukan alamu kuma haƙan matar ta fara cimma ruwa ganin kamun ludayin waɗansu gwamnoni kawo yanzu Domin ƙara buga ƙusa kan wannan batu shirin domin iyali ya gayyato masu ruwa da tsaki Hajiya Hawa El Yakub wadda ta tsaya takarar wakiltar Kano ta tsakiya a Majalisar Dattijan Tarayyar Najeriya sai dai hakarta bata cima ruwa ba. A tattaunawarsu da wakilin Mahmud Ibrahim Kwari. Hajiya Hawa ta fara da bayyana tasirin wannan yarjejeniya ta damawa da mata a harkokin mulki da ake kira affirmative action. Abin da ake so shine duk kasashen da suke karkashi suke membership a cikin majalisar ɗinkin duniya ya kamata su saka hannu to in ƙasa ta saka hannu a kan doka abinda ake nufi dokan nan wajibi ne a kan ta aiki to mu ma kanmu abin yakan bamu mamaki sau da yawa sai kaga ƙasashe sun sa hannu amma a aikace sai muke ganin kamar sa hannuna nan kawai dai in zama ɗan a biya rima ne a shari kiɗa a ce ni ma na shiga yayin ko an shata tun da yayi ake a sa hannu ni ma a ce ai memba ne na majalisar ɗinkin duniya kar a banna a baya memba ce ta yarjejeniya kaza yawwa to sau da yawa mu mun fahimci cewa wannan dalili ne yake sa su su sa hannu amma ba wai dalilin don suna so su yi implementin su aikata bil haƙƙi da gaskiya ba ai akwai kasashen da muka ga sun biyi bil haƙi da gaskiya din 35% to amma mu na ma'aikatawar daga saman da demokaradiyyar najeriya har ƙasa ban ga inda ta shiga ba shi isa duk inda ka za ka matsa mun magana za mu koma mu ce karatun da tattafan karatun daban ga su dokokin gasa a ajiye masu kyau aikin kuma ya yi hannun riga ba zan ce maka ya sha bamban ba saboda Allah wata ran za a haɗu amma hannu riga wani ya yadda muke yawwa a yadda ake tafiya yanzu kullum nakan ce dai tafiya in ta kama ta kwana dubu in aka fara ta yau an fara hmm. amma ai dai ba za a ce baka fara ba wata ran za ka je kamar magana karin magana bahaushe ne da yake cewa mai hawa sama ya taka takarda to kaga ai yayi makin wani effort kenan to mu ma mun tashi mun yi kuma ni na yadda cewa wannan wani lokaci ne da Allah ya kawo shi mata za su fito su yaƙa don 'yancinsu da Allah ya halice su a kai kuma don 'yancinsu da kundin tsarin mulkin ƙasarsu ya basu da kuma wasu taimakoki ne dokoki ba ma shi sun kisa su tashi siyaga din domin shi an tsayar musu da mutane irin su hawa el yakub ba su fito sun abin nan ba sun wata kila abin da kuke faɗa kila na ah, goro karka ce mun ba su fito sun ɗauka ba ai mu ko yanzu ko a nan aka tsaya maza sun san baba cinki ko a nan aka tsaya kuma abin da zan ce maka inda za ka san mun yi tasiri ko mutum ya yadda min tasiri ko kai da min tasiri ni na san mun tasiri tunda jami'in ma manya-manya da suke a dawar junansa a najeriya wanda su aka fi sani sun fara kawo mata takardun zawarci kaga akwai magana kenan a cikin nan um, mu kuma ba za mu tafi mu biyar mu masha kiɗa ba kullum ita ce magana ka tafi da 'yancinka inda ka san in an ni zan ce a'a bar sa ko wani abu da ma ku kan ku mata din fa ake tuhumar ku da shi a'a ai tuhuma ko ta ce take tuhuma kuma sun yi laifi to ake zargin ku da su abin da nake cewa shine kalilan daga cikin mata din da suka samu dama ko suka yi majalisa ko suka yi kwamishina ko suka yi minista ana tuhuma ko zargin su da cewa ba su ta wa 'yan uwansu mata rawar da ta kamata ba misali wannan zancen ku ne ku maza ku kuke faɗi amma sun yi abin da suka yi mu mun yi tarurruka da su kuma mun zauna mun yi taro musamman na mu yi bitar mata 'yan uwanmu da suka rike madafin iko kuma mun yi taro taron da muka yi ina jin nuwamba ne waccan shekara mun zauna mun fitar da ayyukan da muka san sun yi da wanda aka bayyana da wanda ba a bayyana ba duk mun sani kuma me yasa ba su taimaka muku kuma sun kara buɗe kofar nan kun shiga ba da aka rufe a'a to su su nawa ne da za su buɗe kofa kofa ce ba za goma sun danne ta wata kilmace ɗaya ce a gefe ta ina za ta iya buɗe ta amma babban taimakon da suka yi mana duk wannan gwagwarmayar tafiyar da muke duk taron da muke sun zo sun gaya mana mu sun gaya mana abin da suke mana hango hange sun gaya mana tuntuɓin da za mu ci gaba duk matsaltsalin da suke kan titi da yadda suka hau suka shallake suka kai ta da kyar duk babu wanda ba mu sani ba. Hajiya Hauwa yanzu kamar yadda na faɗa a baya Eh, gwamnatoci za su kafa eh, wato za a kafa gwamnatoci eh, karan wato don tunkara wannan wato wa'adi na mulki daga nan zuwa shekara ta 2023 zancen nan na a ba mata dama ya kunshi abin da kuke cewa elective da appointive positions wato uh, mukamai waɗanda ake zaɓar mutum da kuma wanda ake naɗa shi wanda muke magana yanzu na zaɓe ne kuma ya riga ya shuɗe wanda aka sa a gaba yanzu shine na naɗawa wai ya ci gani ya kamata gwamnati a najeriya daga tarayya zuwa matakan jihohi sun da yanzu gwamnoni ne da shugaban kasa za su naɗa waɗannan mukamai ya ya kamata wato su ɓullo lamarin la'akari da cewa an samu koma baya a wancan janibi na maganar wato a ba mata dama a zaɓe su eh to kamar yadda kai bayani tun daga farko cewa akwai wato gurabe wanda yake na naɗi ne ko in ce zaɓe wanda mu kama a jihar kano muna da sanatoci guda uku haka ne babu ko ɗaya mace wanda dama tarihi ya nuna ɗin babu na biyu muna da jihohin arewa gabaki daya eh to za iya cewa Najeriya gabaki daya na maganar muna da sanata 109 har yanzu ba a samu ko goma ba ai ba a fara ba ita yar uwata ta ce an fara sanatoci hmm. ai magana ce ta idan ka ce kashi talatin ko talatin da biyar kana magana ya kamata a samu sanata talatin da biyar a cikin wannan guran wanda suke mata ne to a ba a samu ko goma ba saboda haka magana dai da take ita zan jaddada yawan guri yawan mata a guri shi zai kawo tasirin har su jawo wa'yansu matan ciki magana ce ta idan ka yanzu ka ce ka tafi majalisa sai akwai kaso kaza wanda suka yarda da wata tsari na doka tukunna za a iya hayewa a samu wannan dokar to ana da mace ɗaya ko biyu ko uku ta yaya za su samu kasan da za su jawo mata cikin wannan al'amarin babu saboda haka kullum mace a minority take na ɗaya kenan na biyu idan ka duba wato tun daga farko na yi magana rashin fahimtar me demokaradiyya a lokacin da aka fita fagen fama wato na neman gurabe kamar wannan ɗin fati tana da tasiri wato jam'iyya tana da tasiri amma a lokacin da kuma allah ya baka shugabanci to ka saka wata hula da wani logo din fatinka ko kuma babban riga da logo din fatinka kuma bai tashi ba duk wani wanda yake cikin wata jam'iyya naka ne kuma adalci ɗaya za ka yi masa da shi wanda ya fito daga wata jam'iyya da kuma wanda bai fito daga jam'iyyar ka ba to kaga inda ake sakan layi kenan a cikin najeriya saboda ni na gani eyewitness ce ga wanda aka zaɓa na shugaba kuma amma bayan zaɓe bayan an kana kan kujerar nan kuma kana saka kuma babban riga da zancen jam'iyyarka kaga ka nuna wa mutane kai shugaban jam'iyyarka ne kai ba za ka tafi da kowa ba kaga zancen ya tafi da mace ko namiji ma bai tashi ba shi da dan fatinsa zai tafi na ɗaya kenan na biyu a harsashe a cikin najeriya yanzu na yi karatu a cikin eh, jarida wanda take ta yanar gizo-gizo na cewa akwai batun cewa mata ba wai zancen mata ba na ɗan da za a yi a tarayya za a zaɓi 'yan jam'iyya mai cici to sai na yi wa kaina tambaya ina ƙuri'in da muka jefa aka samu aka ci wannan kujerar sun tashi basu da tasiri kenan. Nan kuma za mu da sa'aya a yau sai mako mai zuwa mu ɗora inda muka tsaya. Kuma masu saurare kuna iya bada gudunmawa ga shirin. Tambayar ita ce yana yiwuwa a cika alkawalin ba mata kashi talatin da biyar cikin ɗari na madafun shugabanci a Najeriya? Sai a nufi shafinmu na sada zumunta Facebook domin bayyana ra'ayi. Yanzu a madadin wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari da ya bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da kuma Chibahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa ala tabbatar mana da alherinsa kada ku manta. Kuna iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke tabowa shirin domin iyali a shafinmu na intanet voahausa.com da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya. madalla abinda lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau sai kuma can da la'asar za ku ji mu da sababbin shirye-shiryen yanzu a madadin duka waɗanda kuka ji muryoyinsu amina buhari au nake cewa a wani lafiya. gidan shi da mata da 'ya'yan shi cikin himma tun da ka yi mishi baiwa kai mana don mu wake watar sallah yan uwa na ha al'umma na Najeriya mai duba yau muke yin sallah kowa ka gan shi murna ba adadi mai dabara shi ke da kasan mako idan har zai je gona hikima aikin masana ne a ran sallah na zance na ci na sha kuma na yi ado ta nan na barge kuma soyana. Ni shu'aibu dalla dalla ina murnar wannan rana. Yan uwana al'umma na Najeriya mai duba. Yau muke yi sallah kowa ka gan shi murna ba adadi. Ka yi zance ni zan dora batun akwai hikima sassauka. Ga naman kaza ga tuwo